Jama'a assalamu alaikum kun barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma yanke talauci shirin da ke zuwa mako kai tsaye daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. A cikin shirin na yau za mu yi tattaki zuwa jamhuriyar Nijar yanzu haka wasu yankunan kasar na fama da karancin abinci na dabbobi duk da irin ruwan da aka tafka da ambaliya a bana. Wannan lamari ya fara ta da hankulan magabatan kasar kasancewar noma da kiwo su ne ginshikan tattalin arzikin kasar kuma sana'o'i da kusan kashi 80 na Nijar suka dogaro da su. Abdullahi Isa sunana sai a biyo mu. su madalla a jamhuriyar Nijar yanzu haka wasu yankunan kasar na fama da karancin abinci na dabbobi duk da irin ruwan sama da aka tafka a bana. Wannan lamari ya fara ta da hankulan magabatan kasar kasancewar noma da kiwo su ne ginshiƙar tattalin arzikin kasar. Isiyaka Salifu, daraktan jiha mai kula da kiwo da lafiyar dabbobi a jihar Tamaradi ya mana bayani kan yanayin cimakar dabbobi a bana. Lalle mun zo ƙarshen damana lahiya kamar yadda ake faɗa. Eh, amma lokaci ne wanda yake kuma Eh, na musamman a fannin dabbobi tunda lokaci ne na gangarwar dabbobi da makiyaya ta sama zakuwa ƙasa ko in ce kudu a cikin gonaki kenan kaga lokaci ne wanda mu gare mu lokaci ne wanda sai an kula saboda akwai hatsarura da kyau da dama da ke faruwa to amma alhamdulillah bana har bisa yanzu dai babu abun da muka ji an ce ya faru ko kan bisa hatsari tsakanin makiyayi da manomi ko kuma bisa curutar dabbobi ko matsalar ruwa duk dai ba mu samu wannan matsaloli ba bisa kan dawowar dabbobi amma dawowar tasu ba ta tabbata ba tun da har yanzu ba su kasance gaba ɗaya ba sun sabko da kaɗan kaɗan ne suke wucewa don ka alhamdulillah wannan wajen fanni ba matsala eh, fanni na wajen abinci lalle musamman shekarar bana sai mu ce alhamdulillahi eh, an tuka in bancin eh, departament gidan rumji saura shi ma nan saman gidan rumji kamar in ce wajen shadakwari da sauransu da kuma farti guda in farti na mayayi su ɗaya ne suke da karancin ciyawa a cikin wannan shekara amma in ba shi bayan ka ɗauki eh, wajen nor kamar in ce departement in eh, eh, bermo da dakwaro sun samu musamman ciyawa bana amma wannan ciyawa sai in ce kamar bana a rabon ɗan kaza ne za a yi ba samun ciyawa ba wurin da za a cinta menene rabon ɗan kaza lalle mun samu ciyawa alhamdulillahi amma mu da dama ba su samu ciyawa nan ba in ka ɗauki makwabtanmu na eh, gusun cewa tawa eh, da kuma makwabtanmu na agades da kuma sauran makwabtanmu na zandar wajen adarbi sinat bana duk sun samu karancin ciyawa lokacin da muka ta sallar lasa gishiri ko in ce kursale lalle mun zagaya duka cikin wannan dajin tunda mun bi ta zandar muka shigo Agades muka ta ingal kuma muka hito ta tawa muka shigo maradi mun ga duka abin da ya wakana To lura da cewa za a fuskantar karancin cimaka na dabbobi a wasu jihohi na Nijar ya dace a ce kun sanar da magabata tambayar kenan da muka yi wa Isiyaka Salifu. Kuma magabata suna da masaniya bisa wannan abu saboda mai girma Prime Minister ma ya yi jawabi ya ja hankalin makiyaya kuma ya ja hankalin mu na cikin reserve eh, cewa bana za mu yi haƙuri da makiyayan da za su shigo mu da wajen maraɗi saboda mun samu 'yar cawa kaɗan. Kenan kaga eh, samun cawan mu ba zai ishe mu ba tun da za mu samu baki wanda dole sai mun zamna mun gurgura tare da su kuma dole saboda muna da sistem na kiwo na kowa da ƙasa ta kowa ce mu yi haƙuri abinda da albarkar da allah ya bada kowa ya ci tare a samu a ƙare lahiya wannan na ɗaya ne na biyu kuma eh, ciruta ce da ake samu kaɗan kaɗan cikin dabbobi lalle bana alhamdulillah tunda mun ba da musamman gargaɗi ga malamai duka masu kula da lahiyar dabbobi ga irin abin da ya wakana wajen cintabara da sauransu da su kula lalle musamman da dabbobin da ke shigowa tunda muna da ax guda uku wayanda suke hitowa daga cintabara daga dajin tawa su shigo maradi akwai ax wanda daga abu haya dizon daga tamaya za su hitowa su shigo abu haya su shigo cikin da kwaro wannan muna mun sa a kula a dibi dabbobin da ke shigowa da lahiyar su akwai ax wanda za su tawa daga mararraba ingal su gangaro su shigo gadabeji sai su hito su yi wajen mayayi su ma wannan mu'aza musamman Eh, mutane su zan kula da dabbobi masu shigowa wannan waje sannan akwai wanga aksa na tsakiya wanda zai hitowa shi ma daga abu haya ya keto ya shigo wajen su shigo ta bermo sannan su gangaro masu tsaya bermo su tsaya masu gangaro su da kwada su gangaro hukumar da ke kula da dabbobi a jihar tamaradi ta bullo da wasu dabaru na kula da lafiyar dabbobi da ma taimakawa makiyaya a dabarun sayar da dabbobinsu tare da samun riba mai tsoka duk da yake an fuskanci 'yan matsaloli na ɗan ƙaramin lokaci. Isiyaka Salifu, daraktan jiha mai kula da kiwo da lafiyar dabbobi a Maraɗi, yana mai cewa. Don ka duka wannan bisa bayanin ciwo mun ɗauki matakai kuma muna nan ga kulawa. Eh, sai kuma tsari na biyu wanda muke biyar son shi bisa abin da ya shahi eh, situation pastoral shine yanayin cinikin dabbobi a cikin karkara ko kuma zuwa ga makiyaya. lalle eh, tun lokacin damana da mun ka samu taɓarɓarewar kuɗin dabbobi eh, har bisa yanzu makiyaya suna koka muna bisa cewa ba masaya eh, saboda makiyayi sai ga ya kawo tumkiya biyu uku hudu kasuwa wani lokaci sai ya koma bai samu sai da guda ba ko biyu hatta kai inda da dama na za a kawowa a samu cikin masu daman nan a sai da biyu ko uku a sai hatsi a koma to wannan kuma muna fata yadda da kaka ga ta hayo yalla wasu za su mai da hankali ga sayan dabbobi na iri. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. dai wani fulben ya gyobe e fulfulde. Ya gana ba sudu inna. Ya gana ba sudu baba. Fulberin be eri mai be. Pullo funa pullo. Fulfulda duna goto. Minodina hande. Food ɗaya wajen Hassan Baka shine shugaban kungiyar makiyaya ta Aren. Ya bayyana wuraren da ke fama da matsalar a nan jihar Maradi, sannan da ɗimbin matsalolin da makiyaya ke fuskanta kama daga wutar daji da ma rashin tsaro. Eh, bana sai dai a ce alhamdulillah lalle an samu amma ba yadda ake zato ba. Da cimakan dabbobi bana shekara na yana nan gaba mu tsoro yadda ake tamani ba haka nan na musamman in ka ɗauka wajen arewa wajen bermu da an san dai cikin jihar maradi bermu na wurin da ake kiwo kwarai da hilin kiwo to bana wannan hili wannan rumbin rumbin yana gaba mu tsoro tunda akwai wurare da yawa da masu daukan basashe da yawa bana ba su yi komi can ba in ka ɗauka kama daga kwambaci har zuwa bermu yanzu babu babu kyawa in ka ɗauki daga bermu zuwa amulas hakanan babu in ka ɗauki daga bermu zuwa gorburu babu in ka da bermu zuwa har zuwa ranshi babu daga ranshi na za ka samu kyawa kenan wuraren da babu cikin zon pastoral din suna da yawa amma akwai wasu wurare waɗanda sun kai su ma da yawa amma wuraren waɗanda ba su yi baɗin suna da yawa hilin kuma bana ka gani tawa da agades ba su yi kyawa ba bisashen su duka nan suke zuwa to shekaran da bermu bai yi kyawa da yawa kuma waɗancan jihohi ba su yi ba duk zuwa bermu ai a wata biyu wata uku ana canye wannan abu duka to shi an matsalar mu ba kungiya ta makiyaya da aka fi sani da sunan aren ta sanar da ɗaukar matakan da suka dace a matsayin kariya kamar yadda shugabanta hassan bakka ya tabbatar matakai da muke ɗauka dai na fari dai mu ja hankalin gwamnati kuma alhamdulillah mun gani gwamnati ya fara yin eh, hanyoyin wuta da ake kema parfum kaɗan ɗin da an ka samu a adana shi wannan alhamdulillah mataki na biyu shi na adiba eh, a sai abincin dabbobi tun tana da arha bana alhamdulillah wajen najeriya faɗuwar neran ga ai ba eh, ta, sa dusa ba ta da tsada kenan tun yanzu ana iya sai da yawa a aji bale ma mutanen najeriya kuma makayansu da yawa yanzu nan wajen mu suke zuwa bana wallahi kasan maradi in dai ba a ɗauki wani mataki tun yanzu ba za a samu babban matsala tunda da agadai da sauka suke yi su zo najeriya matsalan tsaro nan da an najeriya duk makayan wajen zamfara nan suke gudu su zo wajen arewa to kaga akwai namu macaya kuma shugaban ta kungiyar manoma ya bayar da wasu shawarwari zuwa hukumomin kasar da ma masu hannu da shuni domin ceto wannan sashe daga durkushewa shawara dai yanzu dusa da sa ake alhamdulillah ba ta da tsada tunda buhun dusa cikin kasuwa ko da guda kake sai bai wuce jika hudu eh, ko jika uku da rabi alhamdulillah kasan lokacin rani tana kai jika goma jika goma sha biyu da to yanzu jika uku da rabi jika hudu kana samunta alhamdulillah yanzu kana iya sai da yawa ka aje to menene za a ɗauki mataki wajen mataya ba mu dai kira mu ce mataya tun yanzu su sai da dabbobinsu tun da ba a ce ga matsala ya zo sai da a ce mataya waɗanda suna da hali su yi maza ɗa guda ɗa biyu ɗa uku su sai da su sai eh, dusansu da yawa ah, amma ba kira muke yi su yi da babban da stockage a ce eh, matsala tana tana zaka amma da san dai bana babu kyawa da yawa kasar Bermu. Akwai dai matakan da aka ɗauka na shata hanyoyi cikin aikin kiwo da rigakafin wutar daji. Sannan duk wanda ya haddasa wutar daji zai fuskanci hukunci mai tsanani lura da ɗaukar laifin kamar kisan kai. mun sake koma ofishin da ke kula da dabbobi da ma lafiyar su a jihar Tamaradi. Salifu Isaka da ke shugaban wannan hukuma ya sanar da wasu matakai da hukumomin kasar suka ɗau domin magance wasu daga cikin matsaloli kama daga wutar daji. To lalle musamman bana sai in ce gwamnati ya yi wani hanzari wanda bai taɓa yi ba. Wani hanzari ne wanda bai taɓa yi ba an buɗa wannan gagarumin eh, sensibilisation ko in ce aiki da yaki da wutar daji ko in ce hanyoyin wuta. tun da kingin wuri gwamnan jiha ya ɗauki matakai aka je aka yi lansan wa'annan eh, hanyoyi na kariyar wutar daji lalle mun halarta wannan taro da gwamna da kuma eh, ma'aikata mai kula da gandun daji da kuma duk wanda suka shahi komiti masu kula da wannan aiki an yi lanse sai dai abun a sha lalle har yanzu muna arestare eh, wutar daji don cikin wannan watan ma mun samu wutar daji guda hudu hata biyu jiya ma an samu wuta biyu a cikin komin din guda cikin komin din gadabeji guda cikin komin din bermo wancan sati biyu da suka wuce kuma mun samu guda biyu guda cikin komin din bermo guda kuma cikin komin din gadabeji eh, yanzu musamman mun yi kusan wajen eka dubu biyu ko desan hektar da suka kone kenan eh, sai dai abun yi guda ne shine muna bunƙasar da kira muna ta kira ga makiyaya da kuma abokanan aiki su dinka sensibilisation kuma a ci gaba da zagayawa ana ba mutane bayani saboda ya kamata mu gane cewa bana maraɗi lalle ta samu cawa amma na gaya ma kamar cawan nan ba ta mu ce ba mu ɗai ba za ta ishe mu ba balle har mu yi tunanin ma kuma a saki huta ta kone abin da ya saura kenan eh, ya kamata mutane su kula da wannan Eh, da kingin wuri mu samu mu zamna kamar yadda na ce mu ci wannan lahiya mu huta mu kai ga wata damana kuma lahiya. shafa kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. A ƙarshe mun nemi jin ko a ina aka kwana dangane da wannan matsala ta wutar daji musamman bangaren makiyaya. Hassan Bakka shine shugaban kungiyar makiyaya a jihar Tamaradi kungiyar Aren yana mai cewa. Da za mu yi dai za mu goya ma gwamnati ɗari bisa ɗari bisa ga tashin da ta yi tun da fari don a yi waɗannan hanyoyin daji. Muna jingina mata ta yi kyauta kwarai dama haka muke so. bayan ruwa sai a fara yin hanyoyi yanzu alhamdulillah gwamnati tana yin shi yadda muke kema makiyaya kuma su da kansu su yi hankali sun ga abin da gwamnati ke gagaye tun yanzu su ma su kare daji ba don an zo an zauna an yi shayi ba a kashe wuta ba ya tayyab ana ta ekoki dubaye kaga wannan turawa ga ke kirim wannan ya wuce ma kirim kenan makiyaya ma su yi hankali kyawan nan in sun ta da wutar daji sun san ɓannar da za a yi kuma ɓannan nan bisa ga makyaya take ga faru kenan su yi hattara na tamani da makyaya duka yanzu muna ga yin sensibilization su yi hankali da wuta su yi hankali da wuta ba wani na mayawankin wutan daji makyaya ga sashi to yanzu muna nan ga hankalin su muna yin reniyon reniyon muna faɗa musu. Hassan Bakka ya taɓo mana batun illolin wutar daji a ƙarshe. Illoli da yawa tana iya kashe mutane tana iya kashe dabbobi kuma banda shi in ta babu kyawa kuma bisa ce ba rayuwa za su yi ba kaga illoli sun yi yawa eh, wutar daji illolinta sun yawa Bye-bye. da wanda muka kawo ƙarshen shirin na noma yanki talauci na wannan lokaci a madadin wakilinmu daga maradi salisu isa da ya taimaka shirin ya zo mako sai jami'in da ya haɗa mana sauti ibrahim tukur kefi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa muke cewa mu huta lafiya